رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع حديث موضوع الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لآية به أنه يحدث به الزور الخبر حديثي موضوعي شر الخبر mafi شر حديثي wato ga malami malami ya ambatan hadisi hankali da shi a gane malami ya ambatan hadisi maudu to ya yi hankali da ambatan don zai ɗauka hadisi ya inganta a sai da in zai bayani cewa hadisi nan bai inganta ba في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع فيه أُرِفَ a cikin kowane irin ma'ana ya kasance an ba shi bai halatta ba sai dai in zai ringa siffanta wada'i sai dai in zai ringa siffanta cewa hadisin nan an kirkiro shi ne ya ringa gaya mutane hadisin nan hadisin ƙarya ne wato kirkiro hadisi ana gano shi In ma wa إما بالإقرار وما يأتيه وركة dalilin فيه wato ana gano cewa hadisi mawdu'i ne in ma bil ikrar in ma da ikrari wa ma ya wato shi da kanshi ya faɗa cewa na kirkiro hadisi akan kaza ana gano wannan kamar nuhu aljami wanda ya ce na kirkiro hadisi game da falalan qur'ani wato saboda na ga mutane sun kauda kai daga tilawan ƙur'ani mutane sun kau da kai daga sanin ma'anar sun kuma binciken tarihi da littafin su shi yasa da kirkiro wannan za ka tambaye shi ina ka samu wannan hadisin alhali a cikin ɗaliban ainihin ahmad babu wanda suke da wannan hadisin da ke kare kawai a lokacin zai bada kuya ga dalilin da ya sa ya kirkiro hadisi a gani to ikirari da kanshi mutum ya faɗa wa ma ya haƙi da kuma wato abin da yake karɓo hikaya yana karɓo hikaya a cikin hikayar sai ya nuna ƙarya ne da kuma tsarkaka ya zama lafazin akwai kaka lafazin daga larabcin wani irin gashi babu kyan babu kyan tsari da kuma a samu wani karina fiji a samu wani karina wanda zai nuna lalle wannan karya aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa an yunawi qafiyan wa ma qudila ta'wilu wa an yi kuna malikin wato kuma wa an nawi khadi'an wato ya saba ma ainihin wato dalili kadai ga ga dalili na wuyan cewa da ya nuna Allah ɗaya ne misali sai hadisi ya zai nuna Allah biyu ne ga dalilin da ya nuna salloli biyar su ne wajibi sai hadisi ya zai nuna sallah goma ne ko ya ce sallah ba wajibi ne ba kaga wannan ya saba ma dalili kadai an gane ku wa ma bi da ta'wilu kuma ya ga baya karɓar tawili kila da ya ce salloli goma ne wajibi to kila da za a iya tawili da wancan sai a yi to an yi an yi za a yi tawili a haɗa ya magana ba shi ba magana annabi ba ne wa an yi kuna manu ke kuma ya zama to abin da aka nakalto haisu dawa'i ikhtalafat bi naqli na wa haisu la yujadu inda ahli ya zama to abin da aka to din nan ta inda dalilai suka haɗu akan cewa a ciro shi dalilai sun haɗu akan a ciro irin shi amma sai gashi kuma babu hadisi irin shi kuma ba a kuma ya zama inda ba a samun hadisin wajen ma'abuta hadisin ya zama irin wannan hadisin babu shi a wajen malaman hadisi kamar hadisan ahalul baiti da shi a cikin ruwaitowa kaga babu hadisan kwata-kwata wajen malaman hadisi to wannan sai nuna kenan shi a kan kiro shi don cimma burinsu al-mawdu حديث موضوعي wato hadisi mawdu'i shine mafi sharrin hadisi an fatan shi ga malami da zurbi kai hankali da shi a cikin kowane irin ma'ana ya kasance a cikin hadisi ko a cikin akida ko wajen ibada ko wajen farfada'in illa sai dai idan malamin zai ringa siffanta wato cewa lallai hadisin na an kirkiro shi ya siffanta wato shi kuma kirkiro hadisi ana sanin shi in ma da ikirari da abin da yake ya yi kama da ikirari din wato da kuma rika wato ya zama akwai rakaka a cikin lafazi larabci ya zama yana rawa da kuma wani karina a cikin sa samu wani karina wanda ya nuna wannan maudu'i ne kuma ya saba ma wato dalilin kadari kuma ya zama baya karban tawili ya zama to abinda aka nakalto ya talabar wato dalilai bukatu sun haɗu akan a ciranto irin shawa ba ciran shi ba bukatu sun hada akan a ciro irin wannan ba ba ciro shi ba malaman hadisi ba wannan ciro shi kuma inda ba a samun shi wajen ahalinsa a garakin da ka kamar na ahalul baiti da shi a suke ruwaitowa da irin su gazirin kuma hadisin gazirin kuma da suke ruwaitowa da suke abin nan ga su suka ruwaito amma gaba ɗaya babu shi a wajen malaman sunna ana madinatul ilmi wali babu hawa eh <laughs> ya zama a zalimi ya dace da shari'a kai ba kana yin shigo hadisi da dace da shari'a ne kai ba kana yin shirya hadisi larabci ka kuma kamar da shi kuma kai kawai karwai zuwa hadisi cewa Allah ne amma shirya ce ne wanda ta adam na iya shirya abu in sai ka ga larabci ya shirya ka ga magana ya yi daidai da abin shari'a ta zo da shi jingina mu a ɗan magana to man dada nafsahu hmm. sahibi a hmm. masu kaɗan yanko shi misali ba a maganan hadisi yi watsi da irin kalmomin misali ne to ba ce annabi ya ce ba ce yana daga cikin abin da wato karin magana da laraba suke yi suke cewa kaza shi ma shi ma duka karin magana ne laraba suke shi ne to

kamar yadda ya auku ga wani mutum ana kai shi Diyas bin Ibrahim wato ya shiga wajen wajen sarkin musulmi al-mahdi sai ya samu sarkin musulmi yana wasa da tantamara. kawai nan take sai ya koro isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam babu musabaka sai cikin tsinin mashi ko kuma kofi ko kofato ko fafiki In za a da fafiki فزاد في ƙara cikin جناح. ko في حديث كوفو بيتي. فعرف المهدي أنه كذب لأجل. sai mahadi ya gane cewa lallai ya yi ƙarya saboda shi ne saboda ya ga yana son kantabara shi shi sai ya ƙara ainihin bibbiki domin mahadi ya gane cewa to ashe yana wasa da ainihin kantabara ne mai dabba ne mai falala tunda annabi ya ce ba a musabaka sai da wayannan fa amara da dafil hammam to me ko yasa a yanka wancan din sai sa ka yanka da tabara a kabe ne bin da tabara wa amire bi kaga mutumin da ya kirkiro a hadisi ya jira da tabara shi ya kamata a hukunta to zai kama da tabara ka yanka kawai cinye kayan shi Kashi makaricin mawajen ne. aida da hukunci mai tsanani na? to ai da ya shaƙi ala shi ma a ganin gaba da zama duk maganganin shi ana shakka a kai ba mutum jiki wani kuma kwata kai kafan wannan kawai kai hankali da shi da yi jin malami irin wannan ya hankali da shi kawai zai cutar da kai da jininka ومنها ما يؤخذ من حال الراوي daga cikin akwai abin da ake cirowa daga halin mai ruwaya halin marwi ne halin marwi kuma halin abin da aka ruwaito halin za su karina na abin da aka ruwaito ta ya kuna ya zama karo kai tsaye da nassin qur'ani qur'ani ya ce Allah ɗaya shi ya ce biyu ko ya yi karo da sunna mutawatira ko ya yi karo da ainihin ijma'in kasari ko ya yi karo da gundarin hankali tsantsan hankali haifu ta inda wannan gaba ɗaya bai karɓan wani tawili akan wannan an gano wannan kawai ce ya sa ma gani na ido an gane zai nuna kawai mu ba mutane da kuma kamar Ga mutum na zai ce ba mutum ba da biri ne ko shi dabba ne misali ثم wato sannan abin da aka ruwaito wani lokaci yakan mai kirkirowa ina kirkiro shi mai ƙarya yakan kirkiro shi wata rakan ya aku da yin kalami gari wani lokaci kuma ya ciro daga maganar wani sai ya mai da shi na annabi kamar ya ciro daga wasu magabata na kwarai sai ya ciro maganganunsu sai ya jingira ma annabi sallallahu alaihi wasallam au kuda ma'ul kama kamar wannan afatul ilm al-liyan wa idan atuhu an tuwa jinsa da hijira Ya yanzu ga magana ne na ina ga imamu zuhuri ne kawai to sai wani yin jira zuwa ga annabi sai eh, sai eh. akwai irin wannan kaga ne magana ne da kyau afatul ilmu an ziyar amma ba ba annabi ya fara ba amma wani zai wa zai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gane ku ko kuma ya ciro daga kudama irin muka ba can ga dandun masu hikima irin masu hikima na jihadin nan sun yi maganganu masu amfani zai ciro ya jingira wa annabi awu isra'iliya ko abin da aka ciro daga bani isra'il zai ciro ya jingira wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ciro hadisi wanda yake isnadin shi da ibi fayurakkabu lahu fayurakkibu lahu isnadan sahihan sai ya zai ya gina mai isnadi ingantacce dan hadisin ya yadu hadisi ne da ifi sai zai cire isnadin ya samu ingantacce dan duk wanda ya gashi ya dauka ingantacce ne ya yadu an gane to irin wannan ana samu kaga wannan ya zama mawdu'i da shi da gaske a tafsira su ilimi Thank you. wani gina eh. a kai ba ba zai faɗa ba da ya za a yi a kulle masallaci kuma saboda duk wanda muka yi a jirgin na dole ne za a yi sallah a jirgin wani mutane sun yi za su yi sallah a jirgin a jirgin wasu ba har tunani a sun bayani saboda yanayin mutane ne idan ba karatu yan shiga hayaniya na'am التفسير في علوم القرآن wato tafsira fi ulumul qur'an na'am at-tadarrus بهم في تطهير من a القبيحة وتبنس أهنكلي أهنكلي وتبن متاني أهنكلي hankali wajen ƙoƙarin tsarkake su daga al'adu miyagu a gani kasar al'adu miyagu in ana so a yake su sai a hankali a hankali bai yiwuwa rana ɗaya wanda suka gaje ta kuma suka taso a kanta sun gaje ta daga iyaye da kakanni kuma sun taso a kanta kuma ya zama ta kafu a cikin rayukansu fakana min tarwa to ya kasance abu ne mai wuya su bace irin wannan al'adun miyagu abu ne mai wuya su iya rabuwa da ita lokaci daya kama abin da ya shafi binne ya'ya mata abu ne wanda larabawa ya riga ya kafa a cikin zukatansu ka ce su shi a rana ɗaya gaskiya abu ne mai wuya da shan giya wala la'ibul maisir da wasa irin wasan caca da cin riba da auren matan uba kamar misali ba wai mahaifiyarsa ba kishiyar mahaifiyarsa idan mahaifin ya rasu sun shi ya aure kishiyar mahaifiyarsa tun da budurwa ce da sauran kuruciya tare da ita an gane ku laraba suna yi wannan gaba daya wai tuwanin fatayat alal riba da tilastawa yan mata wato bayi yan mata yin zina don su kawo musu kuɗi da kuma jam'i tsakanin yan uwa guda biyu wato a haɗa yan uwa guda biyu da kanwa mutum ya aura ko kuma mutum ya aura hasala da husaina an gane ku da abin da ya kama da wannan haka duk wannan gaba ɗaya abu ne wanda bai dace ba haramun ne amma suna yi to ka hana su lokaci ɗaya abu ne mai wuya sai an ba hankali والخمر مثلا shi jiya ga misali kana awwalu ma ya kasance farkon saukar sa inda Allah yake cewa yas'alunaka 'anil suna tambaya da game da giya da kuma caca a cikin su akwai wanda yake mai girma da amfani ga mutane giya akwai zunubi mai girma da kuma amfani ga mutane ba a ce amfani mai girma ba zunubin ne mai girma amma amfanin kaɗan ne wa ikiru ma akbar min nafsihima to zunubin su ya fi girma fiye da amfanin su fashurbiha qaumun masharibaha qaumun wa tarakaha akharun sai wasu mutane suka sha giya saboda wannan aya wasu ba suka bari wasu fahimci akwai dan amfani kace muna shan giyan ne dan amfanin ثم bada بعض المسلمين صنع طعاما sannan wasu sashen musulmi ya aikata abinci wa da'a ashabi sai ya gayyaci ashabahu mutanensa fa akalu wa sharibu sharibu sai suka ci wa sharibu suka sha thumma qama ahaduhum yusalli mai qama ahaduhum bihi sannan sai ɗayan su ya miƙe dan ya musu sallah bayan an gama cin abinci ba an gane to ya ci abinci kuma ya sha giya sahabi ne ba a lokacin farkon musulunci kafin a haramta giya din sai ya ci abinci kuma ya sha giya sannan ɗaya daga cikin su ya miƙe zai yi sallah zai yi limanci ga mutane qul ya ayyuhal kafirun a abudu ma Ya yace ka ce musu ya ku kafirai a abudu mata abudun zan bauta ma abin da kuke bauta ma maimakon la a abudu mata abudun to ya sha giya sosai ya bugu an gani? to sai Allah subhanahu wata'ala fa anzala lahu sai Allah ya saukar da ya koma su imani kada ku kusanci sallah alhari kuna maye hatta ta alamu ma ta har sai kun san abin da kuke faɗa a ga lokacin sai Qur'ani ya nuna musu wato idan mutum zai kusanci sallah ya tabbatar bai sha giya ba to wannan sun kace to tun na kare kuwa za mu iya shan giya da sassafe kafin lokacin azhar mu watsa eh shi gare da ku sai bayan isha'i a nan kwanta bayan isha'i aka sha aka bugu kafin asuba an wartsake yayi a gani tun da ya ce ku sha kuna maye ne ashe ba wai an haramta shan giya ba bane ga zahiri haka za su fahimta cewa giyan ba an haramta ne, sai dai kada a kusanci sallah ne ana maye to kuma an yi haka ne saboda a hankali a hankali a hana su saboda haka akwai lokutan da tsakanin azar da al'azar ba su sha ba tsakanin magariba da shayi ba za su sha ba a gani to an dan takure su lokutan da suke sha din an na na'am bakaru ya tulukuna ha inda salawat inda salawat sun kasance suna barin shan giya wani lokacin salloli wa fil awqatin qaribatin ha. da kuma lokuta da suka suke kusa da lokutan salloli hatta la yaqawu fi mithli hadha Kan, domin kada su auka cikin misalin irin wannan kuskuren wa bidalika sara min as-sahal to da wannan ya zama to mai sauki a haramta ta wato cikin sauki aka aka samu aka haramta ta haramci yanke kadi a zide yanke hakika wasu wani tashin musulmai ya aikata abinci sai suka ci suka sha su musulmi hatta la'ibat laibat al-khamru bi har ya zama to giya yayi wasa da hankulansu an gane ko giya ya ya musu wato sun bugu da yawa hankalin su ya kushe fatakawalul ash'ar sai suka yi ta kirkiro waƙoƙi suka yi ta kirkiro waƙoƙi kawai sai suka yi ta rikici kuma aka ta faɗa har ɗaya daga cikinsu ya fasa kan ɗaya ɗaya daga cikinsu ya yi ɗaya rutsi sai alfaru kuma san khattab radiyallahu anhu sai ce Allahumma bayyin bayanan shafiyan hmm. ya Allah kai mana bayani game da giya bayani mai wartarwa. sai Allah ya haramta giya haramci yanke kai tsaye kaga wani ya nuna karama na Umar dan Khattab radiyallahu anhu hmm. ya faɗi magana kuma Allah ta'ala ya amshi addu'a shi nan take sai Allah ya sauka da ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuke imani innamal khamru wal lallai giya da caca da gumaka da kuma ainihin kibiya kibiya na tsari, kibiyar caca kibiya na ƙuri'a wato datti ne daga cikin aikin shaitan ku nisance shi ko ba samu babban rabo kawai shaitan na so ya aukar da adawa tsakaninku da biyayya game da giya da caca kuma yana so ya kange ku daga ambatan Allah da kuma sallah shin kun halu shin ko kun halu sai umar ya ce mun halu ya Allah daga nan sai aka haramta giya na har abada eh na'am sai me kawai شرها شرح الصدور للشوكاني التوسية بأن يبنى على قبر قبر بناء التوسية بأن يبنى على قبر بناء وتوين وصية cewa a gina gini a kabarin da cewa idan na rasu ku gina gini a kabari na wato kabari na a gina shi to irin wannan wasiya shi ma bid'a ne an gane galiba su ba yake yin haka sai shi'a amma ahlus sunna baya taba yin wasiya a gini kabarinsa sannan akwai tashkisul kubur an gane ku wato a yi makabari siminti bayan an binne mutum sai an rufe shi sai a mai siminti mu duba littafin al'igasa igasul lafan da alhami alhami alasarika. tsarika nafsu ikimin bayi wa tarihu mawuti a kabar wato zana sunan mamaci da tarihin mutuwar shi akan kabarin ana yi kuma yi sai a zana sunan wanda ya rasu da kuma ya rasu rana kaza shekara kaza to irin wannan shi ma biri a ne bai da asali mu duba littafin al-madkhal mu duba littafin المستدرك سنة مدوبة لتلتاف إمام الذهبي أتشكل تلخيص المستدرك نعم الإغاثة سنة مدوبة إغاثة اللهفان نعم Kuna da san baudin a irin shi ake magana ina in masaji wal masayi alal qubur gina ainihin masallatai da gubbare gubbare akan kaburbura a gina gubbare wanda za a dinga kai ziyara ana neman tabarruki ana kaza ana kaza misali duk bid'a ne da kuma ainihin gurabu wato gurabun da wani wali ya taka wali yana yawan bin nan hanya din yana yawan takawa ya wannan hanya to hanyoyin da yake takawa sai a yi gini a wajen a ce wannan waje mai albarka misali tafsir suratul ikhlas wato mu duba tafsir suratul ikhlas mu duba ibtida'u siratal mustaqim tun ibnu taymiya ne wannan guda biyu mu duba ar-raddu ala al-bakari shi ma wannan duk guda uku nan na ibnu taymiya ne rahimahullah al-ibda eh al-ibda fi mazhar al-ibtida' eh littafin al-ibda fi madarik ibtida na wani malami Allah kan aliyu mahluf ne ko makhluf na'am ittifaqul maqabir masajid wato rukun ainihin wato kaburbura zaman to masallatai ta hanyar a rinka sallah a kaburbura ko a rinka sallah a kan kaburbura a hau kan kaburbura ana sallah don neman tabaruki da neman albarka misali duk dai الابداع في fi الابتداع al فتاوى sannan الكبرى لابن fatawa al ابتداء na المستقيم ka duba a cikin fakara na nawa 128 na'am dafnul mayyit fi masjid yana daga cikin bid'a kuma binne mamaci a cikin masallaci aw bina'i masjid alayhi ko gina masallaci akan shi mamaci a masallaci ko gina masallaci akan kabari shi ma wannan gaba daya bid'a ne Tun masallacin da akwai makabarta akwai kabari a ciki to wannan masallaci masallaci ne na bid'a mu duba littafin islahil masajid ma istidbarin ka'aba fuskantar kabari a cikin sallah tare da baiwa ka'aba baya ka duba wani bid'a kuma saboda tsaban bid'anci ba za a kalla alƙibla ba sai a zo a fuskanci kabari Daga zan biri a yayi ma wayannan mutane katutu ko Allah ya ce wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid haram duk inda ka fito ka fuskantar da fuskanka zuwa bangaren masjid haram amma da a ta bai katutu sai ya kyala wannan magana sai ya koma yana fuskantar kabarin wali. wa iyaz billah al-iqtida mu duba littafin iqtida usrat al-mustaqim na ibn taymiyyah rahimahullah ittikhadul qubur idan kuma da rike ainihin makabarta kaburbura ya zama iji ana ware lokuta a cikin shekara a kai ziyara kaburbura kamar yadda ake a kano ko a kano akwai mauki ko wanne ne suke yi na bautan kabari na zuwa wajen kaburbura akwai ranar waligai da suke yi a suna akwai waligai a kano akwai mauki to za ka wajen suna tarewa ne a kaburbura su sanya janjami su ringa tafiya ba takalma yadda ka san kiristoci ina ba gane wannan to irin wannan wato a zo a tare kan a bura misali an sanya date rana kaza shekara duk shekara lokaci kaza an gane ko duk mai bin ni mu zai je ya tare a wajen to irin wannan rukun shi a matsayin idi ya zama duk shekara yana maimaituwa wannan gari a ne babu asali a gare shi mu duba al'igaza da kuma al'ibda an yi karatu na'am yana da asali amma an samu ruwa ya cewa an shaɗe shi da farko ana yin haka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da asali na'am eh Wa alaikum salam. Zai addu'a matsayin nasma ce a matsayin matacciya nasma wato gawa ta kwanci namiji da mace duka ya Allah ka gafarta mu wannan nasma akwai da suka ce in mutum ya je da idan namiji ko mace zai zai mai da idan nasma da namiji da mace sun shiga na'am لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى فماذا بأجموي النسمة ايوه ايوه نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أما تزوى بنا بلشتنتا أي الأمر الدفلاء يجمع بإشارة في هذه البلاد a cikin wayannan garuruwa na Hausa abinda suke aikatawa na rashin gajejeniya akan littafin Allah wajen maganar gado maimakon abu abi tsarin Qur'ani abinda Qur'ani ya kawo sai a raba gado da san rai a gani kamar yadda yanzu aka kawo a cikin majalisa yanzu an kawo cewa da namiji da mace ya kamata gadon ya zama daya yanzu magana yana nan a majalisa an gano wannan ko ana nan ana tattauna shi kaga in an sanya hannu a gare shi musulmi ya yarda da wannan ya yarda da zarar an sanya hannu sai musulmi ya kudurce haka ne a wajen rabar gado a daidaita namiji da mace abu ne wanda yake ya saba ka'ida kafirci ne kai tsaye to da addinin mu ya nuna yadda ake rabar gado tsakanin namiji da mace ku ba jona kamar qarada Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta shi na'am lakinnahu idza kana fil warasati kabirun sai dai in ya kasance a cikin magana akwai wani babba istaula istaula sai ya mamaye dukkan gadon, idan akwai wani babban sai babban ya mamaye dukkan dukkan dukiyar da aka bari sai ya ce wannan dukiya ne na 'yan uwana kuma ni ina matsayin baban su ne sai ya karɓi dukiyar ya ji juyawa yana fa'idantuwa da dukiyar kuma yana zalunta 'yan uwansa wala yata'arradu lahu ahadun fi dalika ko babu wanda yake gitta mai akan wannan tunda shi ya ce ya shi yana matsayin uba ne sai ya aikata abin da ya ga dama da dukiyar hatta idan mata istaula ala tarkihi al-aqwa istaula ala tarkihi al-aqwa har sai idan ya rasu istaula al-aqwa ala tarkihi sai wanda ya fi karfi sai ya mamaye gadon da ya bari wannan shi ma haramun ne kitaban wa sunnatan wa ijma'an wato haramun ne wato a qur'ani da sunna da haduwar malamai daga cikin su ai al'amuran da bala'i ya game da ita a cikin waɗannan garuruwa na Hausa abinda suka sanya shi ya zama ladabi ga manyan su wajen gaisuwa ladabi ga manyan su wajen gaisuwa kamar durkuso za a yi gaisuwa wannan durkuso din ya saba musulunci inda tahiya haramun wato kai tsaye sun kuyar da kai a wajen gaisuwa haramun ne a wajen mafi yawan malamai haramun ne rawa mutum Shi ne zahirin hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaito daga anas dan malik radiyallahu anhu ya ce wannan hasanun sahih ne amma wasu malamai sun ba da fatawa da halarci amma ba kawo hadisi ba da zahirin ruwayar tirmidhi ya nuna an hana to wasu malamai kuma sai ya nuna halarcin shi idza lam yaqsud annahu ruku' shara idan bai yi nufi a gare cewa ruku'u bane ga shari'a idan bai yi nufi a cikin zuciyarsa cewa ruku'u bane ga shari'a to wannan tawili yayin ka samo shi tunda ya kamata wannan magana in zai yi ke zama akwai ko an kawo hadisin da manzon Allah ya hana to kai kuma sai ka nuna halal ne kaga sai ka ce me saboda hadisi kaza ko sai ya zama to kai jami'i tsakanin ruwayoyi guda biyu ne to tunda babu nasi wato ijtihadin malam ne kaga ijtihadi ba zai karo da wa ba da nasi an gane ko babu yadda za a yi ijtihadin malami ya karo da nan hadisi ya inganta da hadisin za a yi aiki eh hada afi ma kaga shi magana durkuso shi dan fodiyo ya san da shi ko kuma shi dan Allah ya yayi magana kan shi amma lokacin da aka fara yin wa'azi a Najeriya ana magana durkuso babu kyau wasu ka ce ai kusan nan magana durkuso yan kizala suka kawo shi dan arena iyaye kaga wannan na nuna ba a karatu Najeriya an dade da rashin nazari littattafan shaudan godiyo ai ba bakin littattafai ba ne sai aka nuna wani sabon abu ne yahudanci ne wanda yan izala suka zo da shi ku yi hankali da yan izala suna kira kar a gina girma iyayensu kar a girma iyaye na baka gane to wanda bai sani ba zai ɗauka da gaske izala ne ta zo ta ce dan da iyaye kana rubuta musu alhali ga shi a rubuce a littattafan shaudan godiyo da gima wulla saboda mutane ba sa karatu ba sa nazari sai aka wawaita da hankulansu Allah ta'ala shi sauwake har yanzu wani ya ɗauka izala ya tara da rubutu har gobe a gani na'am hada akhir ma awratna tafsila wannan shine karshen abin da muka yi nufi bi tafsili min hadhihi al-umur daga cikin wayannan al'amura wanda musiba ya game da ita kuma Imam an-Nawawi ma a cikin azkar shi ma yayi magana kan durkusu babu kyau kuma yace kada ku rudu da yawan masu aikata shi hmm. an gane wani ko kada ku rudu da yawan masu aikata shi saboda bai sace da musulunci ba wannan shine karshen abin da muka yi nufin mu tara daga cikin wayannan al'amura eh wanda bala'i ya game da ita fi hazir bilad a cikin wayannan garuruwa hasa yadda Allah ya bayyana da shi gare mu daga cikin maganganu na manyan malamai wa bi tamami tafsiriha da ainihin cikonta sai littafin nurul albab ya cika da godiyar Allah wa musul auni da taimakon taimakonsa dukan yabo sun tafi daga Allah ubangijin talikai wato biyayyen salati da kuma binciken sallama ya tabbata ga shugabanmu Muhammad da alayensa da sahabbansa almahin gabaki daya radiyallahu ta'ala an sadati tabi'in Allah ya ƙara yarda ga ainihin shugabanni tabi'ai wal ulama ila alimin da malamai masu aiki da ilimin su wal a'immatu arba'atin musayyid da shugabanni guda hudu malaman nan guda hudu masu ijtihadi Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal wa muqallidihim ila yawm wa muqallidihim a gane an cire nunu saboda izafa muqallidina ya kai izafar shi zuwa ga yin da masu takalidi da su da kyautatawa har ranar sakamako kenan banda masu makauniyar takalidi masu takalidi da kyautatawa masu bin su akan basira amma masu rufe ido su ce duk abin da suka faɗa ba bincike to banda su ba su shiga cikin wannan addu'a din ba wallahu me to masha Allah wani sabi an kai karshe sai walima wannan da ake kawo da biyan ba na sanar da akwai kukuɗi addu'a ne kan kawon akwai salam da yake da to ya addu'o'i da ko zoran addu'a akwai salaf ne man da kudu bata haja larabci zaka duba in ya dace shikenan in larabci akwai akwai matsala sai kai magana ba matsala A ai shi shi mukaddima ne babu wanda yake sai dole sai nasi kudu bata haja kawai shine annabi saurin da kaga ana ji na yi da ana yi hmm? larabci ke shirya kuma duk malamai iya da ya halatta wajen mukaddima mutum ya yi ya shirya larabci da larabci da fa'a mutum na na wajen aure ana yin kuɗi masu haja ba musu haji ne kuma yin shi ba dole ba masha Allah shi ke na na a sauri to ya yi tuwani eh, eh ba a sa alama a sa irin poster ko a sa wani signboard ba a sa duk ba sa irin wannan ice ake sawa ko dai dutse ko wani abu hmm. na'am ya ikhwani ya ku yan uwana ka shedinku da aiwatar da ainihin abubuwa na sihiri kamar ainihin dalasin irin a ce layar zana yin amfani da layar zana din nan da wasu laya masu dabaru da kuma irin wato rukuya din nan rukuya wanda ake kira sunan aljannu da harfofi wanda ba a san ma'anansu ba an gane ko harfofi wa'anda ba a san ma'anansu ba kaga gashi an rubuta harfofi ba wanda ya san su amma kuma wai ana amfani da wajen neman tsari kila sunan wani bakin aljani ne ko abin da ya kama da wannan da kuma rubuta sunan Allah ko rubuta alkur'ani ko rubuta sunan annabawa don soyayya maganin soyayya maganin farin jini sai a rubuta sunan annabawa ana ana rubutawa ana sha ko ana ratayawa aulil adawa ko saboda kiyayya musamman ma in ya sanya sunan wani a wajen aka ce in kana son wani ya bakin jini to ka rubuta sunan a sunan annabi Muhammad sau goma ka hada shi da kaza sai a ringa ratayawa to za ka ga cewa wani zai bakin jini sosai kaza ka haɗa da sunan shi wayan ana so so mutum ya bakin jini da sunan annabi ake hadawa saboda ya yi bakin jini sosai wajen mutanen shi da fara da'awa in ana son farin jini to da annabi yusuf ake ake yi kaga wannan wani irin kafirci wani irin kafirci ne ya fi wannan fa ahara in ja'ala isma ahadin alayhi musamman ma in ya sanya sunan wani a gare shi wa kullu ma kana min babu sihiriya duk abin da ya kasance na babu sihiri don janyo wani amfani dan ilmala ko don tunkuda wani cuta wannan kafirci ne qala ta'ala wala yuflihu sahiru ata mai baya samun nasara duk inda shi mu Allah eh, kabar ne kana kallon kabar akan inda kabar shi ba kan shi na kai kai ba na ka duk da ya bauta wa ta kabarin ba in ya bauta wa abokin kabarin shi shine abinci inda da ranar ne ya kuka ce bulebu suna kallon shayi mai ta cinyewa da ranar tsari da dare kuma in an kama su shi ne mai gona ne a mai dabbobin ne inda ranar su suka yi kuskure a bashi

suna ka tura yaran ka duk da Allah ya da kana da gona da kai da su kana da yaran kenan da su tura yaran su ta kula ba shi na shiri na wajibi ne ba ba za Allah bai taɓa bai a bai taɓa shi sallah ba cikin yaro sai dai sai zaka bauta sallah in kai za ka bi ba kai za ka yi ah, ba dole ba ne in za ka da gari cikawa za ka yi وأنك اللهم وبحمدك أشهد a لا إله إلا ila